Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma mita sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalil FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi. Sa'an nan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci a wannan hantsi na talata goma ga watan Disamban shekara ta 2019. Murtala Faruk sanyina ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawowa a wannan hantsin. Bayan an sha labaran duniya za ku ji tattaunawa da wani malamin jami'a a Najeriya wanda ya halarci wani babban taron musayar ilimi tsakanin kasashe a nan Amurka dangane da tasirin da ake hasashen zai haifar a Najeriya. Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya. za kuma mu kawo muku sharhin jaridu daga jamhuriyar Nijar sai kuma sakonnin da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya tukunna. Jama'a salamu alaikum barkanku da hantsi. 'Yan jam'iyyar Democrat da ke jagorancin Majalisar Wakilan Amurka suna shirye-shiryen sanar da daftarin dokar tsige shugaban Amurka Donald Trump da sanyin safiyar yau Talata. shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta gana da shugabannin kwamitoci daban-daban a jiya litinin da daddare bayan da kwamitin shari'a ya kammala sauraron bahasin tsige shugaba trump da shugaban kwamitin ɗan jam'iyyar democrat gerald nadler yake cewa yunkurin shugaba donald trump na yin magudi domin ya lashe zaben wata babbar barazana ce ga tsaron ƙasarmu. mu Shugaban kwamitin harkokin waje na Majalisar Wakilan Amurka Elliot Angel ya faɗa wa manema labarai bayan da suka gama tattaunawa cewa yana tunanin cewa akwai yarjejoni da yawa kuma za ku ji wasu daga ciki gobe. dan majalisar bai ba da wani karin bayani ba akan ko daftarin dokar tsige shugaba trump na wasu ka shirya amma ana tsammanin za su hada da yin amfani da karfin ikonsa ba bisa ka'ida ba da kuma yi wa 'yan majalisu karantse yayin da suke bincike. sifeto janar na ma'aikatar shari'a Amurka ya faɗa a cikin wani sabon rahoto cewa hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta yi abin da ya kamata na buɗe bincike a shekarar 2016 da ake zargin haɗin baki tsakanin kwamitin yakin neman zaben shugaba Donald Trump da Rasha yana cewa jami'an suna da gamsassun hujjoji da suka ba su damar ƙaddamar da binciken. rahoton da aka jima ana ɗokin gani da aka fitar da shi jiya litinin ya saba wa wasu maganganu da shugaba trump da kuma abokanansa 'yan jam'iyyar republican akan binciken kamar tuhumar cewa manyan jami'an hukumar bincike ta manyan laifuka ta amurka fbi sun buɗe binciken saboda ba sa son shugaba trump a siyasance binciken na fbi da aka yi ta kai ruwa rana wanda daga baya kwamitin mai bincike na musamman robert mueller ya jagoranta sai dai sufeto general michael horowitz ya kuma caccaki hukumar ta fbi da yin kurakurai da dama wajen neman izini daga kotun da take kula da tattara bayanan sirri na kasashen waje don sa ido akan carter page tsohon mai bawa kwamitin yakin neman zaben shugaba trump shawara da ake zargin yana da alaka da hukumomin leƙen asirin rasha labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu haka ana fargabar akalla mutane takwas sun mutu bayan da wani dutse ya barke da aman wuta jiya litinin da yamma a wani tsibiri da ke arewacin kasar new zealand daya daga cikin manyan tsibiran kasar guda biyu kana mutane da dama sun jirkata 'yan sandan new zealand sun ba da tabbacin cewa mutane 31 yanzu haka suna asibiti kuma sun tabbatar da mutuwar mutane biyar ga waɗanda suka mutu ko 'yan uwansu suka ɓata da abokanansu mun yi tarayya cikin baƙin ciki wanda ba zai musaltu ba prime minister jacinda arden ta bayyana a yau talata waɗanda kuke matuƙar ƙauna da suka tsaya a gaban qs waɗanda suka karɓe ku a nan kuma muna jajinta muku Ardan ta faɗa cewa mutane 47 da suke tsibirin a lokacin da dutsen ya ɓarke da aman wuta a ciki har da 'yan New Zealand da dama da kuma baƙi masu yawon buɗe ido daga Australia da Birtaniya da Amurka da China da kuma Malaysia. Hukumomi a ƙasar Uganda sun ce adadin waɗanda suka mutu daga ambaliyar ruwa da kuma zaizayar ƙasa da aka shafa mako ɗaya ana yi ya karu zuwa mutane 36 kana kuma ya bar dubbai a makale bayan da wa makon ruwan sama ya mamaye yankin da tsaunuka suke ruwan saman da aka shafa mako guda ana tafkawa ya haddasa ambaliyar ruwa da kuma zaizayar kasa a yankunan bugusi da bundubiyo da ke kusa da dutsen ruwan zori na gabashin uganda mai magana da yawun kungiyar ba da agaji ta red cross a uganda irene nakasita ta ce aikin binciken da kuma ceto a yankin da abin ya fi kamari yawanci ruwa ya mamaye hanyoyi Mun yanke shawarar samar da wani wuri na wucin gadi har sai al'amura sun daidaita don haka ta yi cibiyar wucin gadi ta Bubukon za ta samar da gidaje na kusan mutane 700 waɗanda suka rasa mahallansu daga yankin Budugbiyo. A wata ziyara da ya kai kwanan nan a nan birnin Washington DC, Prime Minister Sudan Abdul Hamduk ya ce manufar da yake neman cimmawa yayin da yake jagorantar gwamnatin rikon kwaryan kasar ita ce samar da zaman lafiya a kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Babban abin da muka ba da muhimmanci shine dakatar da yaƙi da kuma gina dawwamamman zaman lafiya mai ɗorewa. Abdullah ya bayyana haka. mafi muhimmancin dakatar da wahalhalun da al'ummarmu suke ciki a sansanonin 'yan gudun hijira da kuma sansanonin nasu na ga mun samu wata dama yanzu haka don mu dakatar da wannan yaƙi hamduk bai fayyace takamaimai wane yaƙi yake nufi ba gwamnatin sudan ta jima tana yaƙi da 'yan tawaye a yankin dafur a kudancin kodofan da kuma yankunan bulu na a shekaru da dama da suka gabata babban birnin kasar khartoum ya ga rikice-rikice da ya hallaka mutane da dama tsakanin masu zanga-zanga da sojoji a farkon shekarar nan muhammad hafiz baballe kenan aka ji da labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc masana da masu jariya kan lamuran yau da kullum sun sha bayyana irin halin ni da bangaren ilimi yake fuskanta a najeriya tare da ci gaba da amfani da tsohuwar hanyar koyarwa a makarantun kasar to sai dai a zama wani sashe na samar da sauyi a sha'anin na ilimi wasu na malamai musamman na jami'o'in najeriya na daga cikin waɗanda ke halartar taron bita da musayar fahimtar da gwamnatin amurka ke shiryawa a duk shekara da ake yi wa lakabi da taron fulbright a nan amurka Daya daga cikin mahalartan Abubakar Sokoto Muhammad malami a jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto ya yi karin bayani akan tasirin taron ga Najeriya da kuma sauran kasashen Afirka a zantawar da muka yi da shi. E, yana da tasiri saboda dole ne in ka zo taro irin wannan zaka ga wani abu sabo wanda za ka da shi hmm. idan ka same shi kuma in ka koma za ka yi kokari ka inganta naka aikin alal misali kai ɗalibin mu ne ka san yadda yanayin karantarwar mu yake har yanzu allo ne muke amfani da shi eh, wanda ake rubutu da maka makan wani lokaci baya fita allon ma ya, gaji ba a gani ma an yi rubutu a kai to abin da ya kamata yanzu karantarwa a ce malami yana da nashi kwamfuta eh, ya zo a cikin aji akwai projector wanda zai nuna ma yara aiki akan allo daga kwamfuta ka duk abin da suke son gani za su iya gani to yanzu wasu ajujuwan namu yaran da ke zaune bayan aji ba su ma ganin abin da ake a gaban a gaba akan allon to haka irin wannan hanyoyi ne na karuwa sannan kuma akwai sababbin na'urori na aiki da kuma sababbin bincike-bincike da aka yi waɗanda da kai baka sani ba to yanzu mutum ya karu da su in ka koma za su inganta aikinka. wato mu musamman najeriya mun yi suna sosai ko kuma su kasashen sun yi suna sosai wurin wato dadewa akan tsohuwar hanya ta neman abu um, ilimi na ɗaya daga cikin cikinsu ah, wanda zaka ga da cewa kusan yanayin da ake koyar da ilimi a wannan lokaci eh. har kawo yanzu dai ana irin ba rabu da wannan tsarin ba watakila ya zaka bayyana yanayin na ilimi da kuma watakila hanyar da ake bi domin Uh, wato bayar da ilimi ga 'ya'ya masu tasowa a najeriya da sauran kasashe ire ta e, abin da ka faɗa gaskiya ne saboda kai ma abin nan kai ma uh, ganau ne ba jiyau ba to abin da ke faruwa yanzu ita gwamnati da kuma hukumar jami'o'i uh, sun himmatu wajen lalle kokarin zamanantar da harkoki alal misali kwanakin nan ba a daɗe ba aka kafa wata cibiya a bayero university wadda wata hukuma mai ba da wutar lantarki a ƙauyuka ta kafa wato cibiya ce mai aiki da hasken rana aka shirya saboda ta ba jami'ar wuta an kuma yi wuta da aka sa a tituna wanda za a riga ganin da daddare ana ganin komi to yanzu haka nan jami'ar sokoto ita ma ana na ana yin wannan a usman dan fodio to shi ma idan aka yi shi to za a tabbatar da za a riga samun wuta ko da yaushe idan akwai wuta dinnan kaga ko da yaushe za a iya aiki da intanet da kwamfuta wato yanar gizo don yawancin aiki yanzu ya koma da yanar gizo mm. eh, sannan kuma of course eh, akwai dakunan eh, ajiye kayan bayanai na bincike wanda kila ana son ajiye su ko da yaushe cikin sanyi ka su lalace kamar wajen karatun kimiyya kenan to kaga idan babu wuta in aji abu lalacewa zai yi sau tari idan aka ɗauki irin wato hulɗayya ta tsakanin ƙasa da ƙasa ko wasu ƙungiyoyi na ƙasashe babban abin da watakila aka fi mayar da hankali watakila shine ilimin jami'o'i A alhali manazarta na ganin cewa kamar an yi baya babu zani idan aka dibi yadda yanayin wato karatu a matakin farko yake ma'ana makarantun firamare da kuma sakandare yanayin da suke ciki a najeriya ya kake kallon wannan al'amarin ganin cewa an yi ba da karfi ga samar da na'urori a manyan makarantu eh. alhali makarantun farko da yara za su sami shimfiɗa eh. an bar su haka nan kara zube. eh to gaskiya ne abin da ka faɗa amma kuma akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu wanda su kuma suke ayyuka a irin wannan bangarorin suna ƙoƙarin tarbiyyantar da malamai da kuma taimakawa da kayayyukan aiki a waɗannan ƙananan makarantu saboda su ne kamar tubalin ginin jami'o'in su za su tura ma jami'a abin da suka samu don in suka turo abin da bai da inganci su mutanen jami'a ba za su iya kyautata abin da aka turo musu ba to ina tabbatar maka da cewa akwai kungiyoyi masu zaman kansu da kuma gwamnatocin kasashe da ke taimakawa alal misali ai kamar a najeriya kamar nan sokoto ma akwai usaid akwai wani eh, da eh. na ƙasa eh, to da suke ƙoƙarin taimakawa saboda sun ga an ban mu a baya wajen wannan karatu na zamani ko kuma ma abin da ya shafi kamar ilimin 'ya'ya mata akwai ƙungiyoyi da yawa da ke ba da gudunmuwa da taimako a irin wannan bangare. To madalla Malam Abubakar Sokoto Muhammad kenan malami a Jami'ar Usmanu Fodiyo ta Sokoto. To za mu kawo muku shirin a dawo lafiya amma kafin nan bari mu shakata da wannan wakar kada shi sha'afa kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba matafiya a dawo lafiya jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya Baba ya ku makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. a makon da ya gabata kwamandan hukumar kiyaye hatsira ta najeriya ta road safety shiyar jihar neja joel dagwa ya kawo mu a bayani da yake yi na ranar tunawa da waɗanda hatsarin mota ya ratsa da su a duniya inda ya bada wasu alƙaluma akan adadin hatsarin ababen hawa da ake samu a jihar neja mai yawan manyan hanyoyin tarayya da kuma mace-mace da aka samu a jihar a bara to ko me ke haddasa yawan hatsarin ababen hawa a jihar neja tambaya kenan da wakilinmu a jihar nejan mustapha nasiru batsari ya yi wa mista joel dagwa shi kuma ya jawabi kamar haka eh, Ko da menene mu a namu namu bincike mun sani cewa komai ta saya akan shi direba ko hanya ba shi da kyau mota ba shi da kyau da sauran abubuwa idan driver ya yi tuki a nase zai zo da sauki amma yayin da driver bai tuki a nase ba idan hanya ba kyau mota ba kyau to dole za a samu za a samu matsala saboda haka muna roƙon direbobi musamman a wannan lokaci da shekara ta kusan kare lokacin da ana samu abubuwa da dama bukukuwa ne da sauran yara eh, sun tashi daga makaranta za su gida da sauran abubuwa za ka ga direbobi ana nan ana ta rige-rige ana kokari a ga cewa an yi kokari an samu abin da za a iya a samu a wannan lokaci muna roƙon jama'a a yi kokari a yi tuki da, da nasuwa duk wani abu wanda allah ya shirya maka za ka samu za ka samu saboda haka muna roko a yi amfani da hanya a cikin nase amma ku akwai wani shiri na musamman da kuke yi na wayar da kan direbobin nan koko dai kawai faɗakarwa kuke mun san hattara kuna yi amma me ka yi mana ƙarin bayani eh a wannan lokacin mukan tashi haikan mu ga cewa akwai gangami da muke yi a tashoshi daban-daban kamar rana alhamis mai zuwan nan muna da gangami da za mu yi a tashan lafai wanda ke kasuwan gwadabe a nan cikin cikin mina sannan banda haka za mu baza jami'anmu wurare daban-daban za su je majami'u da masallatu domin a samu a fadakar da da mutane sannan kuma kan hanya duka za mu sa mutanen mutanenmu a samu a yi kokari a ga cewa an fadakar da mutane sannan an ja hankalin mutane domin a ga cewa an yi amfani da hanya ta hanya da ya, ya kamata in ka taso tun daga makwa har ya zuwa fando gari iyaka birnin gwari iyaka da kaduna cikin jihar Neja ne kuma Allah kaɗai ya san irin abubuwan da ke faruwa wurin a sakamakon rashin kyan hanya da sauransu. Shin kuna da labarin irin abubuwan da ke faruwa wurin in kun sani me kuka sani a ciki? eh mukan mukan samu labaran waɗansu kamar da na faɗa waɗansu kuma ba mu samun ba mu samun labaran mm. ah, muna da ofishin mu a tegina mm. tegina kuma yana kan wannan hanya ne da kayi da kayi magana mm. wanda ta taso daga makwa zuwa ah, pandogari so muna da jami'an mu a wurin wanda su suna iya kokarin su su ga cewa sun fadakar da masu amfani da wannan hanya a wannan wurin sannan makwa muna da ofishin ofishinmu a makwa duk da kokarin da kuke wajen rage eh, obalodi wato daukan mutane fiye da kima har yanzu wasu yankuna na jihar neja har nan cikin mina za ga an dauko mutane a karaman mota ka ga mutum goma da sauransu eh, ya kuke ya za ku rage wannan abubuwa an san kuna kokari amma ya za ku kara ragewa to gaskiya muna kokarin mu kuma eh, sai dai kamar da ka faɗa Eh, duk da kokarinmu da muke yi abun kaman su mutanen da muke kokari mu ga cewa sun yi abin da ya kamata din ba su so haka su direbobi za ka ga cewa sun nace dole ne su, su sa mutane fiye da kima sannan masu amfani da motocin fasinjoji kenan fasinja zai je gashi ya ga cewa an riga an sa mutane fiye da kima a ciki zai nace shi ma a dole sai ya sai ya shiga ya shiga ciki wani lokaci fasinjojin sukan ce babu mota shi yasa ya zama masu dole amma mun sani cewa gwamnati tana iya iya kokarinta shi yasa na san kaman nan jihar niger gwamnati tana tana kokari shi yasa niger state transport authority kaga tana nan tana kan hanya a kowane a kowane lokaci sannan su ma suna kokari na san cewa an allah ya da za su kara namban motocinsu domin a ga cewa ya wadatas idan ya wadatas zai taimaka a rage wannan batun ah, overloading din. za mu datsa aya a mu da kwamandan hukumar kiyaye hatsira ta Najeriya ta road safety a shiyar jihar Neja Jowal Dagwa har sai sabon mako idan Allah ya kai mu mu ci gaba da ita. Yanzu a madadin bakon namu da wakilinmu Amina Mustapha Nasir Batsari da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Solomon Abu wanda ya daidaita mana sautin shirin. Baba ya kuma makiri ne ke sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya. a gaida Baba Yakubu Makeri yanzu kuma ga sharhin jaridun kasar jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanama wacce tarwaito cewa wasu 'yan bindigar da ba a san ko suwaye ba sun sace mata da 'yan mata sama da goma a ƙarshen makon jiya a yankin Difa. jaridar ta ce lamarin ya faru ne a ƙauyen malam ayamiri da ke da'irar gaskeru a yankin na difa mai fama da rikicin boko haram jaridar lanketer na cewa rundunar jami'an tsaron niger gar national ta samu wasu sababbin jiragen yaƙi uku masu sarrafa kansu ƙilar faransa jaridar ta ce jiragen samfarin dt na iya shafe awoyi akalla biyu suna shawagi sannan suna ɗauke da na'urorin hango abokan gaba ko dare ko rana a cewar hukumomi jami'an tsaron gar national da takwarorin su na rundunar 'yan sanda ne za su yi amfani da waɗannan jirage wajen ayyukan sintiri a yakin da ƙasar ta nijar ke gwabzawa da 'yan ta'adda jaridar ayir info ta ce wasu 'yan takife sun kai hari a sansanin sojan ƙauyen agando da ke kudu maso yammacin tiliya a yankin tawa a jiya litinin jaridar ta ce maharan sun yi amfani ne da wata mota dauke da bom kafin ta tarwatse a daidai lokacin da suke kokarin kutsawa a wannan sansani to sai dai rahotanni na cewa jami'an tsaron nijar sun dakile wannan yunkuri tare da yi wa waɗannan mahara zobe a ƙauyen na agando jaridar lokuriya ta bayyana cewa jam'iyyar mnsd ta nuna rashin jin daɗi a game da yadda ake gudanar da ayyukan rajistar sunayen mutanen da suka cancanci samun katin zaɓe bayan da aka gano cewa baƙi 'yan ƙasar waje sun fara rubuta kansu a yankunan da 'yan gudun hijira ke da sansani. jarir ta ce da take mai da martani akan wannan korafi hukumar zaɓe ta seni ta ce za ta gudanar da bincike don gano gaskiyar lamari kafin nan wasu 'yan ƙasa na kallon abin a matsayin wani yunkurin tafka magudi. mu karkare da larude listuwar wace ke cewa jam'iyyar model lumana ta fara neman hanyoyin warware rikicin shugabancin da ya barke a tsakanin wasu manyan jigajiganta jaridar ta ce a baya-bayan nan ofishin ministan cikin gida ya sanar da bangarorin jam'iyyar cewa babu wanda ya cike ka'ida a taron kwangaren da suka gudanar a yamai da doso mafari kenan shugaban rikon jam'iyyar alhaji tahiru garba ya kira wani taron muhawara na ƙasa da zai gudana a ranar 21 ga watan Disamba a Yamai. To amma a cewar rue de Listuwar, muddin Hamma Ahmadu bai sa baki ba, akwai wuya a ɗinke wannan baraka. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonin da kuka aiko mana. alaikum sashen hausa na murya amurka mai magana dan kaka e o mai gado da katifa kogwar kanawa karamar hukumar gezawa jihar kano a najeriya sashen hausa na murya amurka a fi sabilillahi mu mutanen jihar kano da a ce an kara masarautu in dai ci gaba ne dan talaka gaskiya kwara a yaga jihar kano ta zama su ce guda biyu kai eh, in ma hudu za a yaga a yaga ta zama su ce hudu domin ko a gaskiya ko da a ce karamar hukuma kowace sarkin yanka za a yi mata wato a ce muna da arba'in da hudu to gaskiya a ƙarƙashin gwamna ɗaya fa suke saboda haka gaskiya ni ban ga wani ci gaba ba wallahi ala wa barakatuhu sashin Hausa na Voice of America mai magana ya wala sani sakai ɗaya daga cikin ɗan kungiyar da alkhairi muka gare shi jihar Kano da ke karamar hukumar kai to alhamdulillah a wannan rana zan tambaya na ra'ayina ne kan abin da ya shafi Yarima bin Salman na Saudiya na barin cakuduwar maza da mata akan abin da ya shafi harkokin kasar sa musamman a guraren cin abinci gaskiya wannan abu ne da ya kasance kalubale ga addinin musulunci ya kamata al'ummar kasar Saudiya da su kansu malamai su da hankalin sa na lamari domin taka dokoki taka ne na ubangiji Allah ubangiji ya bamu lafiya da zaman lafiya kuma fitar da wannan kuskure da ke kokarin yi Allah ya kare mu ya kuma kare mana kasar Saudiya ya wala ta kai shirya a tashi lafiya gudanar da bikin yaki da cin hanci da karɓar rashawa wanda rahotanni suka nuna najeriya tana kan gaba-gaba wajen wannan ta'ammali da cin hanci da karɓar rashawa da muna kira da gwamnatin shugaba muhammadu buhari da ta kasance mai kaini da kuma sa imma wajen yaƙi da cin hanci da rashawa ba wai a ɗan wasu ɓangare a bar wasu bangare ba wajen cin hanci da karɓar rashawa ku huta lafiya rediyo amerika suna na su abubakar wanda aka sani da kawo a haikedi da ke unguwar na huta fatus assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen hausa na boa mai magana garba ibrahim dabar makafa azare mai sauraron ku yau da kullum dan allah biyo ina so ka sa wani ra'ayin nawa ina kira ga babu buhari dan allah dan annabi mai girma babu buhari kafin ka sauka a mulki muna so ka ba mu jihar katagun state domin katagun ta santa. ta dace inda najeriya ta sami yancin kanta ba ta ɗai kafa gwamnati ba ku zuwa dan katagun ba ka taimaka in dai an tashi kirkirar jihohi a ba mu katagun state mai magana garba ibrahim dabar makafa azare assalamu alaikum sashen hausa rediyon america na Usman Dogo Madaka Rafi da Government Jihar Niger Nigeria. Ina kira da yan kasa na kasan Madaka da karamar kuma Rafi gaba daya da Niger State gaba daya mu yi ta addu'a mu gani hakimin madakan da aka dauka yankin nashi suka dauka Allah ya sa Allah ya dawo da shi gida lafiya da shauran talakawansa su kara su wanda suke hannun yankin nashi muna fata Allah ya dawo da su gidan lafiya su sami iyalin su lafiya Allah ya sa wannan yan nafin nan duk wanda suka aikata wannan zai Allah ya shirye su gaba ɗayan su su ji kokin mu su saki hakimi ya dawo gida Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America sunana dan Lami Joja Kadara jihar Niger Nigeria ina kira ga shugabanninmu na Nigeria a halin gaskiya ya kamata su rika bin doka suna bin umarnin kotuna bai kamata a ce wai kalar a wannan hukunci ya rage kan talakawa ne wai cewa duk wanda suke shugabanci suna mulkin kasar nan cewa sun wuce doka gaskiya al'amarin akwai gyara a kanta in shugabannin ba su ji doka ba ta gaskiya talakawa sun shiga wani hali ba wanda za a yi a ce duk hukunci da zai kama a kan talaka zai kare ya kamata su gyara su gyara duk kasar ne ya zauna lafiya alhamdulillah To madalla to kafin mu yi sallama ga baballe ya dawo da labarai amma a takaice. na sanyin na. 'Yan jam'iyyar Democrat da ke jagorancin Majalisar Wakilan Amurka suna shirye-shiryen sanar da daftarin dokar tsige shugaban Amurka Donald Trump da sanyin safiyar yau Talata. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta gana da shugabannin kwamitoci daban-daban a jiya Litinin da daddare bayan da kwamitin shari'a ya kammala sauraron bahasin tsige shugaba Trump da shugaban kwamitin ɗan jam'iyyar Democrat Gerald Nadler yake cewa yunkurin shugaba Donald Trump na yin magudi domin ya lashe zaben wata babbar barazana ce ga tsaron ƙasarmu. mu. Sufeto janar na ma'aikatar shari'a Amurka ya faɗa a cikin wani sabon rahoto cewa hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta yi abin da ya kamata na buɗe bincike a shekarar 2016 da ake zargin haɗin baki tsakanin kwamitin yakin neman zaben shugaba Donald Trump da Rasha. Yana cewa jami'an suna da gamsassun hujjoji da suka ba su damar ƙaddamar da binciken. yanzu haka ana fargabar akalla mutane takwas sun mutu bayan da wani dutse ya barke da aman wuta jiya litinin da yamma a wani tsibiri da ke arewacin kasar new zealand daya daga cikin manyan tsibiran kasar guda biyu kana mutane da dama sun jirkata 'yan sandan new zealand sun ba da tabbacin cewa mutane 31 yanzu haka suna asibiti kuma sun tabbatar da mutuwar mutane biyar To da wannan ne muka zo karshen shirye-shiryenmu na wannan hantsi kuma sai da la'asar in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan mu da za su kawo muku sababbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu kama madadin kowa da kowa a sashen Hausa na muryar Amurka musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da wanda ya bada umarni Solomon Abo sai kuma injiniyan mu na wannan hantsi Darrell Smith. Murtala Faruk sanyinna daga nan Washington DC ke sallama. Ma'asalam.